Don Allah. Sannu fa. Magana ta gaskiya ta dan Allah biro Allah. Allah ya halice ki da kyau. wannan shine dama kai ne muke chatin da kai a ah, ni wallahi ban ma taba ganin ki ba wallahi tallahi billahi la ilaha illa huwa Allah ya tarho magarin Kano ta ina ka biyo ina ware ware ku zo ku gani bawon mata kashe wayan za mu haɗe an jima ba mata ka wayan nan abokina ya kashe dan Allah ka ji lafiya na ka to haka sauri lafiya kana ko dai ne biyo ka ba wanda ibiyo wata banza ce ta faɗi ni na riga na yi luzin kuma nake son kai ka samu ka ci wannan banza wata diyar mai kuɗi ce a tsaye yanzu a nan gurin tana tsaye tana neman wanda da suke chatting ashe wai kuɗi ne manya-manyan kuɗi za a bashi za a bashi gida da mota idan an samu wanda suke wannan jajin din ya aure ta ni ko banza na ce ba ni bane irin wannan gara basai abokina to a a ka dan <laughs> ka san mu irin wannan ba jira eh sani kuma abin al'amari ai ka kwantar da hankalinka bari a je aka gama gyara harkar bana na maka alƙawarin kujerar maka sarki da kai za ta fi saudiya na gode da kai za ta fi saudiya wonderful eh. ba mata wonderful da na shan kwana haka ko kana shan kwana zaka ganta tsaye ba mata ah. sannu yawa alhamdulillah na gode ma Allah ai da ganin ki dama ke ce wadda muke chatin da ke tun a farko na kyautata miki da to na san ba za ki dora hotunan gogewa wannan ga hotunan ki kuma ga ki ke ce dama kai ne muke chatin da kai ni ne muke chatin yan mata ba da ki gani ma to ku gani ba yin mata ina tafiya ta ku dai dai a ce na more ku <laughs> ba mu ai ni ne muke gaisa da ita ni ne muke chatting da ita yi okay dama kai ne ni ne kwarai da gaske ni ne to yanzu ake so a yi da shi kuma hukunci da abin da ne Dai Allah samun sababbin kwamedin mu masu zuwa. Ka yi subscribing shiga YouTube sannan ka rubuta bawon mata komedi. sannan ka danna ƙaraurawa. Za ku kasance tare da mu. Bawon mata komedi.